البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب الغيبة وقول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا الإمام البخاري رحمة الله عليه باب باي من بياني أكن التنفير من الغيبة وانت مكتشيبها الإمام البخاري وانت ترجمة wasu cikin masu tahqiqi ne suka sa to yanzu sai ya fito sai ce babu ghibati wa ƙaunin lahi azza da zai yi bayani akan abin da ake ce ma gulma giba cin naman mutane wa ƙaunin lahi ta'ala da kuma faɗin Allah madaukakin sarki wanda shi ne al'asu fi tahrimin ghiba asalin haramta giba asalin haramta giba ya ayyuhan ladina amanu bijtanibu kaseeran min adh-dhann inna ba'd adh-dhanni ithm wa la tajassasu ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهته واتقوا الله الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه التفسير سعف يتشي ولا يقول بعضكم في بعض بظهر الغيب ما يكره المقول فيه ذلك أن يقال له في وجهه ألا يناتي ولا يرتب بعضكم بعضا kada ku zama kuna faɗi a bayan idan ɗayanku abinda ɗayanku ba zai so a faɗi a gaban idansa ba abinda ɗan uwanka ba zai so a faɗa a gaban idansa ba baya nan kuma sai ka faɗi wala ya a ba zukun haga shi ne wannan ciwo nan, ciwo ne a zuciya al-imamul qurtubi rahmatullahi alayhi ce. suna cewa kalmar yadda take da cewa la yaghtab sai ce ana cewa igtabahu ghtiyaban idza waqa'a fihi ana cewa ya yayi gulma da shi ya ci naman sa idan ne idza waqa'a fihi idan ya fada cikin mutuncin idan mutum ya ci mutuncin wani baya na ya faɗi abubuwan da ba su da kyau a game da wani to sai a ce irtabahu. هل مصدر سيسة بندي اغتيار والاسم الغيبة شيكو مسولا سيزة مجيبة بالمكية وهي ذكر الغيق بالظهر وهي ذكر العيب بذكر بظهر الغيب الإمام القرطبي أي شيء عبد أي شيء مجيبة شيني ذكر العيب بظهر الغيب عم بش عيب متوقع الهالي بي وجه to sai ka maganar al-imamu al rahmatullahi alai al-imamu al yake cewa algibatu ghibatu a awjuhin fi kulluha fi kitabillah yace gulma kala uku ce duka kuma Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ya yi bayani kansu akwai algibatu da sunan haka akwai alifku sannan akwai al nawa kenan uku al sannan sai albuhtanu sannan al'ifku sai ce fa'ammal gibatu fa hiya an taƙula fi akhika ma huwa fihi abin da ake ce ma giba shine ka faɗan aibin ɗan kuma yana da aibin wa an ifku fa an taqula fihi ma balagta anhu shi kuma abin da ake ce masa ifku shine kaje kana ba da labari a game da abin da ya zo maka a game da shi celui-là qui s'est montré Et... لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مدين حاجة يا يأتي من يسأل وقت النمو من يسأل أنا باد ونمو هنا لا بارع لأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنا سوى تاي كذا مرشو me yasa zanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira me yasa ba su kyauta zato ba shi ba haka bane su kyauta da zato shi ba haka bane su ba da fassara mai kyau a ce an gansu su biyu da an su biyu da safuwa. sai su fassara mai kyau وقالوا هذا إفك مبين kuma me yasa ba su ce ifkun kiran ƙarya ne da wasu suka kirkira suke yaɗawa kai kakka yaɗa kaga shi ne ifku ba da labarin abin da ka ji game da wani shi na ke ce masa ifku kun giba kai da kai kake ba da labarin kai ka kirkiro labarin amma kai kai fata abin abin kuma tabbas yana da aibin giba kenan ifkun wani ya baka labari su kuma kawai sai ka ci gaba da yadawa wal buhtanu an taqula fihi ma laysa fihi shi kuma buhtan shine kai da kanka kirkira abin da ba yi da shi ka je kana yadawa shi yasa duk asura sai Allah madaukaki ya faɗi biyan da ifkun ifkin da buhtan a cikin suratul nur duk sai da Allah madaukaki ya faɗi ya faɗi buhtan sannan kuma ya faɗi ifkun sai ya faɗi su ita kuma giba sai ya zo nan a cikin sotul hujurat ita ma kuma dama sura ce da ke bayani akan ne al-ahkamul ijtima'iyya tana bayani ne akan hukunce-hukuncen zamantakewar yau da kullum ka fara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى وأن فقرة تفقوشين أنت تسورة آيَةَ سياق الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين akai kai ita akai daga nan kuma sai aka zo aka kawo sakamakon abin da yaɗa labari ke kawowa shine bisa jima a tsakanin musulmai sai aka ce wa in qa'ifatani min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma in an samu su shedanu sun yaɗa rigima a tsakanin al'ummatai guda biyu na musulunci to a samu su su kokarin sulhun tsakanin junansu daga nan kuma sai aka zo aka yi bayani akan mu'amala tsakanin juna ya yi lalazina amanu la yaskar qaumun min qawli عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء بالنساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان أنا ما سي الله يزافط سيتي ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون to da aka juya sai aka ce min ya yi wallazi na amalu tani ci gaba da wannan to haka sura take ala faqat hmm to shine wannan saboda haka al-Imam al-Hasan al-Basri yace ukun nan haka suke akwai giba akwai ifkun sannan kuma akwai buhtan Allah ya tsare mu حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا النضر قال حدثنا أبو العوام عبد العزيز بن ربيع الباهلي قال حدثنا أبو الزبير محمد عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحباهما وأن حديث الإمام البخاري يروي جمال منسى محمد بن يوسف البخاري محمد بن يوسف البخاري أبو أحمد كندل أبو, أبو أحمد كندل الإمام البخاري هنا لما لم يقول جابي سنن سحي محمد بن يوسف محمد بن يوسف السريابي إيه، نزيل قيسارية وباشي بني ونا ونا محمد بن يوسف البيكندري wasu suna cewa bai kandari wasu suna بي كندري الإمام imam na hajar rahmatullahi alai a cikin taqribu tahzi yi zabtinsa da cewa bi kasri muwahhadati bi kasri muwahhada kage bi sannan ne wasu sukuni tahtaniyya kage bi kan dari ce eh, gari ne bi kan dari garin su ko ka ce unguwarsu yadda kake musu dariya suna ni su ma za su yi ma unguwar ku dariya ga yanzu ku guji babban ga ina ne eh, ga sunan ke unguwanni kala-kala ko? don kai masu dariya unguwa zuwa za su yi ma'unguwa ku dariya shi ne Muhammadu bin yusuf albikandar hmm? malama limamul bukhari shi kuma ya ce haddasa nabru ibn shumailin قال حدثنا أبو العوام سور حديثي دي كيزوها بجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يتي كنا مع رسول سلمة من قسن شي وترانا تعرض معك صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين sai ma'aiki sallam ne zo wajen wasu kaburbura guda biyu a makabartar baki ulgar kaji yu'azzabu sahibahuma ana ma wanda suke cikin kabarin azaba kaga wannan wannan dangin sun shiga tashin hankali faqala man sama ce innahuma la yu'azzabani fi kabir waɗannan kabarbaran masu su ba ana musu azaba bane wai saboda wani babban zunubi ku a wajen ku kuna gani in an faɗi ku zunubin za ku tsoka ba zunubi bane wasu kuma malamai suka fassara suka ce fi kabir su lokacin da suke aikata zunubin ba su babban zunubi ba wai manzo sun yana nufin a wajen Allah cewa kananan zanubai bane wa tastabuna wahayyinan wa inda Allah azim ne ku kuna dauka ne sauki ne amma wajen Allah babban ne wa bala manzo sun ce tabbas amma ahaduhuma amma ɗaya daga cikinsu fakana ya tabun nas a wata riwayar fakana ya mshihin namima kaga akwai alaka tsakanin algiba da annamima ce domin da annamimi biyu ne da annamimi biyu ne nan ma mugta domin annamimanci wato haɗa faɗa baya cika sai idan an yi gulma sai idan mutum ya je ya taru wani kaga tarar shi da ita ce ne ita ce gulma burinsa kuma da zai biyo shi ne mai ake ce mishi annami matu eh as-sa'yu bayna an-nas bi-sharri min ajli al-ifsad haka tarifin namima yake as-sa'yu bayna an-nas bi-sharr shine mutum ya rika tashi can ya je can ya rika kokari domin yaɗa sharri a tsakanin mutane min ajilin isyaji bai na domin ya kawo ɓanna a tsakaninsu ya ɓata a yaƙasu a yi kaɗa eh, a daina zaman lafiya to sharri ne a cikin mutane na sha ba ku labarin da limamu zahabi ya ka a cikin kitabul kiba'ir na nan wannan abin nan bawa da ya je zai sai bawa aka ce masa matsala ɗaya yake da ita shi ne shi bai rufa mishi ba sai yana da matsala matsala shi ɗaya ce sai ne matsala shi ya ce annami ne haɗa faɗa gare ya ce ah, to ni dai ba zai min aiki a gona ba da yake jirgin katon nan ya ce je da annabi mancin shi wannan shi zai cuta amma ni dai aiki nake sanya ba sai to shi ke na kai ciniki ya siya na dawowa gida bayan kwana biyu ya kalli gidan shi bawan ya karanci matar ya karanci mijin shi ne kawai sai ya ce ya zo ya samu mata ya ce mata hajiya sun gani nan da kike gani na ajiya Allah ce wai eh, na kama ka gayya lokacin da nake yawo na na dindi to na iya bokanci na samu labari cewa mai gidanki zai miki kishiya kaga <laughs> dakhala ilaiha fi abin nan fi ma takrah fi ma takrahu nisa dama mafi yawanci matsafa da shaidanu ta haka suke shiga mutane yanzu ya za a yi da gaske yanzu abin da za a ita kawo silin gashinsa na gemunsa fara ɗaya zan hada miki magani ba ki ba kishi har abada in ya dawo abin da zaki ke da sai ya tafi ya je samu mai gidan ya ce hajiya za ta fashe ta amma idan ba ka yadda ba tun ka je ka kwanta ka gani wanda ka tana zuwa ta je kawai ta ɗauko wuka ta taho ta fahimci ya kwanta ya yi bacci kawai shi kenan sai ta zo ta kama gemun shi kawai yana tarkawa ya ganta da wuka shi kenan sai an shauka ce munafukar Allah Allah ya tuna miki asiri dama na samu labari kawai sai sharɓa mata yanka ta kafin kashe ni na kashe ya ruga ya tafi gidan matar ya ce ai ga nan bi gida ya kashe muku yakku su kuma suka taho da gudu suka kama mai gida suka kashe shi shi ke da fatakatala al'usratani kaga sharrin annami ne a cikin al'umma kuma dai inda take haka suke in ya zauna kawai shi abin da yake so ya gaya zai yi alaka tsakanin wanan da wane tana da kyau to ya zai ya bata ta sharri ne a cikin al'umma Allah ya tsare mu daga su to kun ga akwai alaka tsakanin algibatu wan namima ke wa amma al-akharu fa kana la yata'azza min al-baw shi kuma ɗayan ya kasance la yata'azza min shi baya kyamar bawayi shine la yata'azza a wata riwaya la yastatiru min al-baw baya tsabtata daga bawayi kawai sai ya je ya bawa lidi ya zuba mishi a wando ko ya zuba mishi a jiki kuma ya tafi sai zai ibada haka ga shi yasa mun sama a wata riwaya yace ammatu azabil qabri fil bawl a wata riwaya yace dullu azabil qabri fil bawl mafi yawancin azaba kabari da ake mutane daga bawali ce daga bawali to mahallin shahid dai shine irtabun nas kun ga sakamako kenan shi yasa shi mugutabi yana da bala'i biyu uku kai bala'un fi duniya wa bala'un fil barzakhi wa bala'un fil akhirah bala'un fi duniya akwai bala'i a duniya bala'i na farko shine damuwar da zai rika shiga a zuciyar shi kun mutumin da ya zama magulmaci ke da natsuwa domin ya can sai ya ga abin da in ya je haɗa can ya gulma da can to tsoron shi yanzu kawance ya zo ya ji labari labari ya da masa kuma to ne zai faru To daga hankalin shi ba zai ɗan kwanta ba sai idan ya ga ya haɗu da wanda ya gulma da shi sun ita lafiya lau amma da ya gan shi gaban shi zai faɗi an shi ne sirrin da ya sa limamu shaɗu a waɗannan baitotan nasa na farko a cikin hirzul anani wajhu tahani na sigogi ne masu kyau kalmomi ne masu tsada na suluki al'imamu shaɗu rahmatullahi alai ya zuba ta a farko farko farkon baitotan nan nasa وعيش وابن وعيش سالما صدرا وعن جيبة فغف وحضر حزار القدس عن قام غسلة في وعيش سالما صدرا ان كان سنزوج شيء كتزونا لاتيا كزونا زود لاتيا كلو زوج شيء كتزونا لاتيا له وعن غيبة فغف جين دا اكي يقول ما كذا ما كان انا تحضر حزار القدس عن قام غسله rana gobe kiyama sakamakon da Allah zai maka shine za a baka tafki na ruwa ne tsarki da Allah zai wanke ka ka fito tsaf baka da kazanta hannun siya ce babba sannan ga azaba fil na biyu wancan tsoron zuci sannan na biyu shine fabiha duk yadda ya kai yana gudun wannan kunyata shi wata sai an kunyata shi hade shi ya ce eh shi ya ce munafikin Allah shi ya fa kaga ana nuna shi ya nuno shi ya nuna shi har ma a zungure shi wanda ba su kai matsayin su ci mutuncin shi ba su ci mutuncin shi kaga shi ne wannan musiba ce sannan ga wannan azabar ta kabari kaga barzakhu ce sannan kuma an je lahira shine mutumin da zai zo ya je sallah kila ma ladan ne kila ma liman ne kila mai wa'azi ne kila ma littafi yake rubuta na addini amma ya ci mutuncin wancan ya zagi wancan ya kaza sai a kwashe ladansa a basu a ɗibo zunubansu a zuba mushi kaga muflis ne na lahira fallasashen lahira kenan na tattare mu fada a bi jaridatin ratsamatin manzo sama ya ce a kawo masa wani ganye ɗanye, au bi yi ne ko kuma ganye ganyayyaki guda biyu haka huma sai ya raba su gida biyu ثم أمر بكل كثرة فغرست على قبر ثم سمي يسعى مقوة قبري يسعى مقوة قبري فلي أمنا بانغرينا فقال رسول أما إنه سيهون لعذابهما ما كان تارة مسي إن أفاتن الذي سوق خامس أذابا متأولا من غني يكن سوق تنبات أمكين لنيو وهل تبقى هل تبقياني هل تبقياني رقبتيني بس لا لا تبقى يعني بغاس بغاس بغاس تبغاش آه، وتى رواية يتي لعله يخفف عنهما ما لم ييبس لعله يخفف عنهما ما لم ييبس وتكيلا لن تسو تامس أذابا ما تقر بيبوشي مصبوشي با لا سبوشي وشيني وانا لم تيبس الله يتقلي حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وأن محمد محمد بن نمير كينا محمد بن نمير ما لما الإمام البخاري كينا محمد بن نمير حدثنا إسماعيل عن قيس قال, قال كان عمرو بن العاص يسير مع نفر من أصحابه سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه babban gwamna gwamna ne kama da Kafin da ya zo ya zama gwamnan masar a zamanin sidna umar amur bin Rabi radiyallahu an jahiyatul arab ke kana neman mutanen da Allah ya basu su dabara ta ƙarshe a duniya to sai da amur bin al'as na ciki kai mulkin masar wasa ne har yau da kake har yau mulkin masar shine kawai sai ya ce ya ce ya ce ya ce imratu misr ta'dilu khilafa yace gwamna a masar daidai yake da ka zama khalifa kan limamu suyuti ya ka a cikin husnul muhadara fi tarihin misr wal qahira shi imratu misr ta'dilu khilafa ka zama gwamnan gwamnan masar lokacin kun san kasashe ne ga sunan zai a baka shi shugabannin da sun fi kwazo to masar gwamna yanzu muhafazat nawa ne a masa sun kai hamsin akwai muhafazat sun kai hamsin a masa kamar yanzu misali a ce najeriya nan jihohi ba talatin da shida ba da abuja guda bakwai to da a musulunci khalifan musulunci na makka ko yana madina to gwamna ne ake da shi a najeriya nan dai shugaban kasa yanzu gwamna ne gwamnan khalifan musulunci shi yake duk zai kasu makaman aiki mai so da amur bin la'as radiyallahu anhu sai ce ta'dilul khilafa shi daidai yake ka zama khalifa saboda yadda mutanen masar suke ba sa jin magana suke to shine yake yace yana tafiya ma a min ashabi da wasu jama'a wanda ba su wuce goma ba da cikin jama'arsa su ne nafar kamar ala baglin baiti sai yazo wajen wani alfadari matacce mushi kadin tasakha ya kumbura ya sintintin ya kumbura ya mutu alfadari ga ba a cin shi dama ko qala sai ce wallahi la akula ya'kula ahadukum hada wallahi gara ɗayan ku ya ci wannan hatta yamna batnahu har ya cika cikinsa khairun min an akula lahma muslimin shi ya fi alkhairi a gare shi fiye da ya ci naman uwansa musulmi أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم من قال سوداك شيني هم تنيتي لا يتغيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين